ya kuma yi wa buhari muhammad Bage karin bayani kan lamarin to kuma ana cikin wannan damburar kuma sai aka sake kawo wani cajin yan sanda sai suka kawo sake kawo wata face information wata tuhumar akan wa amma akan ita murja da kuma waɗansu mutane a gen su su biyu maza shine hadda Idris mai wusuriya a cikinsu. Wannan sabuwar tuhuma aka kuma karanta ta daga cikinsu eh, waɗansu suka musa abin da ake zargin su akai waɗansu kuma suka amsa. Ban sani ba ko za ka iya tuna tuhumar da aka gabatar. Tuhuma ce dai Daud ba zan kawo ta da amma dai tuhuma ce akan sun fitar da wani wata waka wanda akwai rashin tarbiyya a cikin wannan waka da rawa da suka riga suka aikata. Ya ci karo da al'ada da tarbiyya. Ya ci karo da al'ada da tarbiyya. To wannan kusan shine abin da aka riga aka kawo wannan na biyu din kenan. To daga bisani kuma eh, lauyoyinsu suka tashi suka gabatar da roƙonsu na neman beli wanda su kuma lauyoyin da suke bangaren wato ma'aikatar shari'a masu gabatar da ƙara, suka ce suna buƙatar eh, suna neman kotu ta ba su dama don su dawo a ba su wani lokaci da za su zo su mai da martani daga kan neman beli da aka riga aka yi to kusan eh, wannan shine wanda daga baya eh, su kuma suka yi suka bangaren lauyoyin su cewar ai idan har suka ce haka to kamar an zalunci su waɗannan da suke tsare a gidan gyaran tarbiyya ko kuma waɗanda aka gabatar a gaban kotu ne wanda ita kuma kotu da ta tashi ba da bahasin da ta ce to tana ga wannan yana ɗaya daga cikin fair wato kowane bangare a bashi damar sa. wanda doka ta ce a bashi wanda wannan dalili yasa kotun ta daga ta sake bada sati daya sake dawowa gaban kotu su kuma waɗannan za su mai da martani to daga baya kuma sai ita kuma kotu ta bada da nata bahasin na ko dai ta ba da su ko kuma ta hana. Amma a wannan ɗage ƙara da aka yi shin ina murja da sauran mutum biyun da ake tuhuma? E, su an riga an tafi da su gidan gyaran tarbiyya su duka ukun ita dama tana can daga can aka kawo ta. Shine tambayar da zan yi dama duk tsayin wannan makon guda da aka yi tana gidan yari ne ko kuma an sake ta ne? Tana gidan yari. Idan kenan ba a cimma matsaya ba a mako mai zuwa za a sake su ne ko kuma za a ci gaba da tsare su? Eh, ka san tun da yanzu za a ji bahasin kotu su lauyoyinsu sun gabatar da roƙonsu da hujjojinsu na neman a bada belinsu wanda doka ta yarda haka na duk wanda ake tuhuma ko zargi a gaban kotu to yana da cikakken dama da doka ta bashi na wato a bada belinsa ita kuma hurumin bada beli kuma shi yana hannun kotu ne discretion ɗinsa ne na alkali na ya bada beli ko kada ya bada beli to wannan ita ce sarƙaƙiyar To saboda haka yanzu idan har misali aka ba da su kaga kes yana nan za a ɗauki rana da za a zo kuma bangaren masu gabatar da kara su kawo shaidunsu don su tabbatar da tuhume tuhuman da suke masu a kansu kaga a fara shari'a. In ma ba a bada da su ba to dole dai za a ɗauki rana da za a fara hiyarin wanda kuma za a zo a yi zube ban ta. Baba Jibo Ibrahim mai magana da yawon kotuna a jihar Kano. tokan dai batun da ya shafi shari'a a Najeriya kotun kolin kasar ta amince da bukatar janye kara da mai neman takarar gwamna a tutar APC a jihar Taraba sanata Yusuf e Yusuf ya kai gabanta sanata Yusuf Yusuf ya janye karar sakamakon gamsuwar da ya yi da wani hukuncin da kotun kolin ta yanke akan karar da abokin hamayyarsa David kenta ya shigar inda ta soke zaben fidda gwani da jam'iyyar ta gudanar ga karin bayanin da ya yi wa Ibrahim Isa bisa ga a judgment da aka yi ran ɗaya ga watan fabrairu ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi sai mai biredi tv gara gasa online tv mai biredi tv gidan tv mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa